wannan magana haka take na ba wa gwamna takardata ta barin aiki dalili kwa shine gwamnati tana nema ta koma ko ta koma apc ni kuma allah ya sa a zuciyata ba na son apc shi sa na ce tun da ni ne na jagoranci jam'iyyar nan ta ci nasara a kano ni ina ganin ya kamata a banni na ci gaba da yi wa jam'iyya aiki wannan shine dalilin isa na ce in an tafi to ni ma ina nan ne a pdp to amma akwai bayanan da ke cewa kun sami saɓani ne da gwamna rabi musa kwankwaso shine ya sanya ka ɗauki wannan mataki domin kada ya sanar da cewa ya sauke ka wallahi tallahi gwamna ina son sa shugabana ne ba mu taɓa yin wata rigima da ni da gwamna ba ba abin da gwamna ya yi min wanda na tafiyar da aiki wanda zan ce zan bar shi saboda wannan kun ji na ce muku wallahi tallahi amma ni na ɗaya shine na tambayi wanda ba zai mun karya ba a cikin harkar mu ta jam'iyya da kuma ta gwamnati wanda na san wannan maganar kamar ta gamna ne aka ce mun an bar jam'iyya kuma bayan haka ma ai jiya kuna jin an ba da sunan wani zai tafi house of assembly na san replacement din ake nema to ai dole ne kaga ba yadda za a dole kuma ka tafi baka ganin za a ce kayi riga malam masallaci ta la'akari da cewa gwamna rabi kwankwaso har yanzu bai yi shelar komawa jam'iyyar apc ba a to me nace maka ne ai cewa ne maka na san hakan ne in ma na yi riga malam masallaci sa biyo ne in sun dawo ma zauna tare a pdp dai masu sharhi kan al'amuran siyasa da demokradiyya a Najeriya suka fara fassara wannan mataki na tsohon kwamishina Faruku Iya. Malam Abbati Bako shine daraktan cibiyar nazari da bincike kan harkokin demokradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano. Mun sha faɗa cewar demokradiyyar nan tana da ƙa'idodi wanda yake ɗaya bayan ɗaya ba abin da ba a karya ba a nan ba saboda haka ba zan yi mamaki ba idan aka ce tsohon kwamishina na ilimi na jihar kano ne shugabanci jam'iyyar pdp ta kai ga nasara ta kafa gwamnati a shekara ta 2011 ya fita akwai shauran rigingimu ma da suka fi waɗannan nauyi suna tafi su kansu gwamnonin da suke rigima su bakwai shigowarsu cikin jam'iyyar apc ba abu ne mai sauki ba akwai abubuwan da suke dubawa da ya shafi shari'a akwai abubuwan da suke duba da ya shafi tattalin arzikin jihohinsu akwai abubuwan da suke duba da ya shafi wato mutanen da yake mafiyansu saboda haka ta yiwu dai akwai hangensa ta yiwu kuma a kona ba karkashin ƙasa abin hangensa ba zai wuce cewar yau gwamnonin nan suna cewa sun fita ta yiwu ita kuma jam'iyyar pdp a ƙasa baki ɗaya tana da wani tsari ko wani filan wanda ta ajiye shi tana jiran suna fita la'alla ko ta kai su kotu ko a janye jami'an tsaro ko a haifar da wani abu dai wanda yake zai rikita musu nasu lissafin saboda haka la'alla shi tsohon kwamishina na ilimi la'alla ya yi hangen irin wayannan abubuwan ne kuma ba abu ne mai sauki da za a ce kowa bai iya ganewa ba malam abbati bako kenan daraktan cibiyar nazari da bincike kan harkokin demokaradiyya ta ƙasa da ƙasa wadda ke nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria haɗamar mukami a tsaya ai aiki don alaya jihar da girma. A bar yin haɗamar mukami don gina kai da sauri a da girma. A ƙyala jihar da girma ko za a gina kai ko za a yi hannu ba. A bar mana ƙyala jihar da girma.